أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كما كل الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود موانا رانا تجمع بيو قوات الربيع الثاني ألف دقري إلى أربعين دهدو وشتي دي دي دا عشرين دا تقوز قوات أكتوبر شكرة تدبو بيو دا عشرين دا بيو muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi olowul himma wato littafin da yake zaburar da mu nema da kuma haƙuri wurin nema malamin da ya rubuta wannan littafi shine a shekul allama muhammad bin ahmad bun ismail al-muqaddam kuma wannan karatu yana zuwa ma masu ne daga masallacin bilal ibn rabah radiyallahu an wanda ke kan titin kumaye street a cikin prp junction karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya satin da ya wuce mun kwana a shafi na ɗari uku da ɗaya. darasi na saba'in da biyar muna cikin fasli na biyar wato fasalin da yake mana bayanin himmar sahabbai radiyallahu anhum wurin ba da rayuwa don musulunci ya tabbata don musulunci ya ɗaukaka ba irinmu ba a yau da muka wayi gari mukan yi wa addinin zagon ƙasa mukan so in dai ni zan samu to ko da wani abu ma Musulunci zai same shi sau da yawa daga cikinmu ba mu cika damuwa ba to insha Allah yau za mu tashi a shafi na 302 darasi na 76 malaki an anas ibn malik radiyallahu an an ga wurin ko an samu daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda kala ya ce غاب عني أنس بن النضر ina da kawo wato a ran da aka yi an qitali badr lokacin da aka yi yakin badr ya faku bai samu halatta ba shi kawuna faƙala ya rasulallah sai shi kawuna ya ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ghibtu an awali qitalin ah, qataltal mushrikin wato na faku a yaƙi na farko da ka yaƙi mushrikai ban samu dama an yi yaƙin da ni ba saboda kowannenmu ya san yaƙin badaru shine yaƙi na farko da aka yi a cikin tarihin musulunci ana kiran shi albadrul kubra wato badr mafi girma ya kuma auku ne hijira tana da shekara biyu domin lokacin da ake cikin garin makka ba a baiwa musulmai daman yaƙi ba ana ta saransu ana ta sukansu ana ta sassaƙa ana yin hijira sai aya ta sauka udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir waɗanda ake yaƙa an musu izina da cewa su an zalunce su don haka su masu mai da martani saboda lallai subhanahu wata'ala mai iko ne akan ya taimake su don haka yakin nan da aka yi na farko shi kawun anas mai suna anas bai samu ya halatta ba sai ya gabato wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yakin da aka yi din nan kayi shi ba tare da ni ba sai yace la inillahu ashhadani qitalal mushrike yanzu ina maka alwashi matukar Allah subhanahu wa ta'ala ya raya ni zuwa wani yaƙi na gaba la yaranna Allahu ma asna wallahi Allah zai ga abin da zan aikata subhanahu wa ta'ala ana fahimta falamma kana yawm uhud a lokacin da ya kasance ranar uhud yaki na biyu kenan hijira tana da shekara uku saboda lokacin da aka kashe musulkai a wancan yakin sai suka dinga gangami against next year su ma suna so su yi shi yasa abin ya zo wato a jere bi da bi hijira tana da shekara biyu hijira tana da shekara uku sai ga uhud wan kashafal muslimun musulmai suka kwaranyi suka gudu qala sai yace allahumma a'tadiru ilayka mimma a haula Ya'ani ashaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Allah ina gabatar maka da hanzarin abinda waɗannan suka aikata wato sahabbansa kenan wa abra'u ilayka mimma a haula Ya'ani al-mushrikin sannan ina barrantuwa daga abinda waɗannan mutane suka aikata mushirikai kenan sun ƙaddam. wato wanda yake wannan magana shine Anas ibn nazar, shine yake wannan magana sahabbai sun gudu ya gabatar da uzuri mushirikai kuma yace Allah ni ba na barranta daga aikansu sun ƙaddam sannan sai ya gabata fastaqbalahu sa'd ibn mu'az sai sa'ad ɗan Mu'ad ya fuskanci shi anas dan nafs radiyallahu anhuma wanda mun baku labarin sa'ad sau da yawa shine wanda al'arshin Allah ya girgiza subhanahu wa ta'ala sakamakon rasuwansa faqal sai ana ibn nadir sai yace ya sa'ad ibn mu'az ya kai sa'ad ɗan Mu'ad aljannata wa rabbin nadir wallahi aljanna nake biɗan shiga na rantse maka da mahalicin nazru ana fahimta inni ajidu rihaha duna uhud ni ina jin ɗanɗanon aljanna a bayan wannan dutsen na uhudu qala sa'ad sa'ad sai yace radiyallahu an famastata'tu ya rasulullahi ma sana wallahi abinda anas an nadir yayi ya rasulallahi ni ban iya yin irin shi ba qala anas anas rawi dan malik sai ci gaba da bada labari radiyallahu anhum sai ce fa wajadna bihi bid'an wa 80 darbatan bisayf aw ta'anatan bi sai muka same shi tsakankanin sara da takobi kaman 83 zuwa 89 da kuma suka da mashi auram yatan bisamin ko kuma tsira da mashi haka muka same shi wa wajadnahu qad qutil sai muka same shi an kashe shi shi ana annab radiyallahu an wa massala bihi almushrikun mushrikai sun masa kaca kaca fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bi banani ba wanda ya gane shi duk taron mu har da kasantuwansa kawuna ne amma ni ma ban gane shi ba sai yar uwarsa ita ce ta gane shi ita ma da yatsunsa ta gane shi saboda an masa kata-kata ana fahimta ana duban waye wannan waye wannan sai ta ce a ai anas ne yayana ne da yatsun shi ta gane shi saboda babu inda za a yi ma a gane mutum yadda ka san kamar mutum ya shiga gobara wuta ta kone shi ka sa akwai wanda za a ce beyond recognition an rasa gane shi ma shi ma abin da zo ya same shi kenan radiyallahu an fa qala anas sai anas yace radiyallahu an kunna nara ni inji anas da a wurin wancan anas din mun kasance muna gani auna von ko ko mun kasance muna zato anna hadhihi al-aya cewa wannan aya nazalat fihi ta sauka ne a cikinsa wa fi ashbahihi da kuma ire-irensa min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alai فمنهم من قضى نحبه wa من ينتظر وما wa ma yace to ni dai ina tunanin a kansa da ire-irensa wannan aya ta sauka daga cikin muminai akwai wasu mazaje wanda suka yi wa Allah gaskiyar alkawarin da suka yi masa subhanahu wata'ala daga cikinsu wani ya karkare rayuwarsa wani yana na yana jiranta babu wanda ya sauya alkawarin da ya ma Allah subhanahu wata'ala to ka duba ka ga wane ne cikinmu zai bakance alwashin cewa abu ya taso zai mutu yana da wahala saboda mu duniyar muke so rayuwa muke nema su ku har kullun tunaninsu su wanye da duniya lafiya ai ba wani abu ya sa kaga muna wahala ba sai abin nan rayuwa da muka sa kawunanmu ba mu san mu mutu kuma da ma hadisi ya tabbata Allah subhanahu wa ta'ala wala yurqiyanna fi qulubikumul wahan Allah zai jefa rauni a cikin zukatanku subhanahu wa ta'ala suka ce wa malwahan menene rauni qala hubbud duniya wa karahiyatul maut tsananin son duniya da gudun mutuwa mun karanto tarihin wani sahabi da ku radiyallahu an shugabanci fa gwamna aka bashi Umar ya tura shi gwamna radiyallahu anhuma yace dan me za ku daura mani nauyi sannan ku banni ni in ta ɗaukan ɗawainiyar al'umma kai ma ka je ka yi da ya tafi ya dawo ya ce ka sauwaƙe mani aikin da ya ce a ka koma da ya fita sai ɗaga hannu ya ce Allah karka mai da ni inda zan je in shugabanci mutane to mu ku kaga a yau da kuɗi da ɗan maganganu da ziyara ake neman kujera to muna da bambanci da su da mu da su ba ɗaya muke ba روي الرويته أن جعفر بن أبي طالب أخذ اللواء بيمينه wannan kissa ana kiranta jaishul umara wato ainihin runduna ta shugabanni saboda za a je a haɗu da rumawa kuma rumawan nan wato suna ma yaƙin wani irin tattali ne har giwaye suke zuwa don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi da kansa for the first in history a cikin tarihi shi ya yi nominated leaders ya ce kai ka zama kai ne na farko kaga yana ma ba su labarin abin da zai faru ne amma kai kai ce kai ka zama kai ne leader na farko shugaba na farko in an in maka wane ya biye maka in an in masa wane ya biye masa in duka kuka ƙare to yanzu musulmai su zo su duba wanda ya fi dacewa ya yi taking over saboda yaƙi ne ake yi tsakanin musulmai da rumawa constantly continuously non-stop haka ake yi in sun kawo a kai kuma kullum suna da determination cewa sai sun murkushe musulunci annabi sallallahu alaihi subhanahu nuna masa yaƙin nan babu sauƙi a cikinsa don haka sai ake kiran shi jaishul umara runduna ta shugabanni kai in ba ka wane in ba shi wane in ba shi wane in duk kun kare to yanzu ku maza ku yi deciding a ba wani kada dai a tunkari yaƙi babu lida malace ruwaya anna ja'far ibn abi talib akhadha al-liwa'a yamin ja'far dan abu talib radiyallahu an ya anshi tuta da hannunsa ta dama bayan zaidu bin sabit kenan da an ce zaidu in ba zaidu kai ja'far in ba ja'far abdullahi bin rawah da ya anshe ta da daman sa fi sariyati mu'ta a yakin da ake ce ma yakin mu'ta fa qut'at yana an san tuta ke da wahala wani ya sammace shi kawai ya raba shi da hannunsa ana fahimta shi kuma tutar da ta yi taga-taga hannun ya fita sai cara fa kaza hobi shimali sai ya rike tutan da hagunsa ɗauka ke da wahala wannan mutum ya sake raba shi da hannun a aka yanki ka duba jarinta ba fahtadanahu bi adudai sai ya rungume ta haka da damatsansa tutan ba nan ba da na ake rike makami ba to ba nan ba na aika ka zama useless a cikin yaki ko yaro dan karami ma yana zuwa ya in maka tunda ka da ainihin karsashin da zaka abin ga sai ya dunkula dungulmansa haka ya riƙe hatta kotil har sai da aka kashe shi aka ce ba za ka zauna ba ce a'a ni gara in faɗi da tutar da annabi ya bani da hannunsa ta faɗi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa ibn salatin wa salatin sana shi dan shekara talatin ne da uku shekarun mu nawa mu anan fa sabahu Allah bi zalika janahayn fil janna subhanahu wa ta'ala sai sakan ya masa da fuka-fukai guda biyu shi za a kyan shi zuljanahain wannan magana tana cikin hadisi Allah ya musanya musu da hannayen nan fuka-fukai guda biyu yana tashi cikin gidan aljanna ya tsiro bihi ma haitu ya sha yana tashi cikin gidan aljanna duk inda ya so wa yuqal ana cewa inna rajulan min rumi lallai wani mutum daga cikin rumawa darabahu yawma idin ne ya yi masa wani irin duka faqata'ahu nisfain bayan yana kwancen ya rike tutan katta faɗi shi mutumin ya zo cikin fushi ya raba shi biyu kuma ba su yadda tutar ta faɗi ba ku duba karatunmu na ashifa su sun gwammace a ta kashe su ɗaiɗaiɗe amma tutar da aka ce an ba su ta faɗi to wannan is a slap ba za su yadda da wannan ba ana fahimta haka radiyallahu an ya kashe falamma qutila ja'far a lokacin da aka kashe shi shi ja'far radiyallahu an akhadha abdullah ibn rawaha raya abdullah dan rawaha sai ya anshi tuta yaki yayi zafi mata تقدم biha sannan sai ya gabata da tutan wa huwa ala farasi yana kan dokinsa faja'ala yastanzilu nafsa sai ya zamana ya fara yana sassauto da kansa wa taraddadu bada da taraddud yana kokonto kai ni ma fa zan kai kuwa wannan yaƙi yadda ba wane wane ba shi ina wane ba shi sun maqal sai ce aqsamtu ya nafsu na rantse maki da Allah ya ke rai latanzilin na wallahi sai kin sauka latanzilin na aula tukrahin na ko dai ki sako a buga yaƙin da ke ko a tarsa maki sai kin sako an ajliban nasa so nake in jawo an ajlibin an ajliban nasa ina sa in jawo mutane wa ranna, wato ku tayamma da turmutsi mali araki raina me ya same ki nake ganin ki takrahin aljanna kina kin aljanna ba mun karanto kissan Umar ibn al-Hammam ba baya kadan radiyallahu anhu ya rasulullah me ya rage tsakanin da aljanna ce a kashe ka kashe a kashe ni kawai shikenan yana cin dabino ya ga ya tsaya ya sa abin yayi tsawo muna da irin wannan tunani wa qala a wata riwaya yace ya nafsu ya ke rai illa tuqtali tamuti in ma ba a kashe ki ba zaki mutu mallam ya yamut bisayfi mata bi ghairi tanawwa'at al asbab wal maut wahid duk mutumin da ba kashe shi da takobi ba dai ma zai mutu ana fahimta kowa da irin hanyarsa amma dai mutuwar da yake wani cikin hadari zai mutu wani cikin gobara wani cikin ruwa wani gini ne zai faɗo masa wani harbe shi za a yi wani cikin jinya zai kowa da irin hanyarsa zai tafi amma dai mutuwar sunanta mutuwa guda ɗaya wa ma tamannaiti faqad utiti abinda kike nema dama na a kashe kidin to gashi an baki tsoron me kike kuma kike ji in taf'ali fi'lahuma huditi in zaki aiki irin nasu su biyu wato Ja'far kenan da Zaidu dan Sabit to an shiryar da ke wa in ta'akharti in ku kika yi jinkiri kika yi sanya faqad shaqiti to haqiqa kin rashin arziki yuridu sahibaihi zaidan wa ja'far waɗanda yake nufi da in taf'ali fi'lahuma yana nufin zaidu da ja'far radiyallahu anhuma thumma nazar sannan ya sako falamma nazala a lokacin da ya sako atahu ibn ammillah sai wani dan kawunsa ya zo masa bi arqin lahmin wato da roman nama faƙala sai ce shudda biha sulbak ƙarfafi bayanka da wannan roman nama fa kadi laƙita yau maka hada, haqiqa yau ka haɗu da fama a wannan rana fa akhadahu min yadi sai ya anshi wannan roman nama da hannunsa fantahasha minhu nahsha sai ya gwaguye shi gwaguya daya ana fahimta sun masami alhatma sannan sai ji ya mutsi ya ji hayaniya fi na hayatin nas a gefen mutane ana ta hayaniya faƙawala sai ce wa an tafi duniya yanzu duk ana wannan yamutsin kai kai kana me kake a duniya me ka tsaya kana yi fa alqahu min yadi sai ya yadda wannan nama a hannunsa sun taqaddam sannan sai ya gabata fa qatala yayyaki hatta qutil har sai da aka kashe shi radiyallahu anhu ka kullun tunanin su ina ba da wani labari dan ka sama mu shirya ba wata shekara turmutsi ya faru tsakanin irin rikicin nan na addini sai wani ana kiran shi adamu ya dauki makami da kokara yayin shi ce kai adamu ina zaka za mu je mu yaƙi kai ne makiya Allah to zo na ji za ku yaƙi ka shirya wanda zai dauki yayanka <laughs> dan kanka da duka mu da hayaniya <laughs> ana fahimta eh, ka shirya in baka shirya ba to ka bar wannan batu ka koma kuna da yanka don mu ba mu shirya ba <laughs> sai adamu yadda makami kawai ya koma gida <laughs> to haka al'amura suke jama'a muna son duniya sosai shi sa ga? annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya samu shaddadu ibn aus radiyallahu an yace ya shaddadu idan ka ga mutane sun magauta kowa duniya yake nema to barin gaya maka wani abu da za ka riki ka ce kai ka dinga karanta Allahumma inni as'aluka sabata fil amr wal azimata ala rushd wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka shukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan yace ka rike waɗannan abubuwa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udhu bika min sharri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta allamul ghuyub duk sanda kaga mutane sun rikice duniya suke nema to kai ka rike waɗannan kalmomi ka je ka tai ya sai abin da su suke fafutukan nema sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shigo masallaci sai ya samu Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu an yana ta addu'a yana cewa ba kuɗi yake nema ba Allahumma inni as'aluka imanan la yartad Allah ina roƙonka imanin da baya bai san ba zai girgiza ba wa na'iman la yanfad ina roƙonka imanin da ba zai kare ba ni'ima ita ce ta musulunci wa murafaqata muhammadin fi a'la jannatil khuld ina roƙonka ka hada ni da annabi sallam a cikin aljanna madaukakiya na sallace salhu saltu tambayi za a baka sal tu'tahu tambayi za a baka kaga ba matsala ta kudi a su sun ɗauki duniyar nan temporary kawai <clears throat> sun zo transit ne ɗan lokaci kaɗan za su bata. to muku kullum ɗabara muke <clears throat> wani malami yana cewa <clears throat> kullu amin jadid kullu amin jadid yuqarribuka min al-qubur wa yub'iduka min al-qusur duk sanda aka ce maka yanzu ba muna rafi'u sani ba yaushe wancan shekara ta kare wata uku baya to duk sanda aka ce maka shekara sabuwa ta yi tana busan kusantar da kai da kabari tana nisantar da kai daga gida kullum haka ake tafiya amma ba mu ganewa ba ma shekara ba a'a duk sanda aka ce maka kawaye gari kayi sati kayi yini kayi wata kayi shekara to kullum kana nisantan maraya ne kana kusantan dauji shine bayan gari dan dan wani lokaci kaɗan za a haɗa ka shikenan ka bar maraya ka koma bayan gari to me ka tattala dan wancan wai to su tunaninsu kullum ba ne yake ba malam kullum mu da tunaninmu lissafi ina ka fito nema ina za ka nema kan me kake nema amma ba wani abu da kai ma addinin ka wanda kake tunanin ka investing wanda kake da tunanin za ka samu tagomashinsa a baya to shi sa shi ne hankali a cikinmu shi ne mutumin da ya tumci kansa sannan kuma ya tsaya tambayi kansa saboda wani abu ne wanda yake ba makawa sai an tafi to tun da za a tafi nan malam wani irin preparation kai tattali da tanaji saboda abin da za ka iya preventing za ka iya curing shi ne za ka ke cewa bari in yi kaza ɗauki majors to ita mutuwa ba wani majors ɗin da za ka ɗauka sai ka mutu to shi ne babban al'amari ka tattalawa kanka haɗuwa da wancan rana malam ya ce Wa'an شداد بن الهادي رضي daga shaddadu dan hadi anna rajulan min arab wani mutum daga cikin larabawan ƙauye ja'a ila annabi ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa amana bihi yayi imani da shi ya kuma bi shi sun sai mutum yace uhajiru ma'ak ya rasulullahi ina in yi hijira tare da kai fa awsa bihi nabi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da wasu cinsa ba da ashabi wasu daga cikin sahabbai ce da Allah ku kula da mutumin nan ku kula min da shi duk Allah falamma kanat ghaza a lokacin da wani yaƙi ya zo akan ce ghazwa akan ce ghaza ghaniman nabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ribata da ganima a wannan yaƙi fa sai ya raba wa ƙasamala. ya kuma raba ma wannan mutum ya ce a bashi fa a'ta sahabahu ma ƙasamala. annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bai wa sahabbansa radiyallahu anhum abin da ya raba ma shi wannan mutumin wa kana ra'e zaharahun shi mutumin ya kasance yana kulawa da bayan musulmai Ba'ana in sun tafi to shi yakan zo ya bibi ya ga kila wani ya manta kaza wani abin shi kaza ya faɗi sai ya tattaro sai ya kawo musu cikin jama'a shine yar azharam yana kula da bayansu ana fahimta ko jama'a falamma jaa dafa'uhu ilai lokacin da su sahabban nan suka zo radiyallahu anhum sai suka ɗauki wannan abu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya raba sai suka ce ga naka ana fahimta ko faƙala sai ce ma haza me wannan jama'a ƙalu suka ce qismun qasamahu laka nabi wani kaso ne wanda annabi sallallahu alaihi sallam ya raba wannan shiya ɗinka kenan kai naka fa akhadahu ya rike abin faja'a bihi ila annabi yana ɗauke da abin sai ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi abin sai ya ce ma ya me wannan ka aiko min kawai sai ce kasan lak a'a na ka kasan ne na kasa ba kai ka tambaya ba ba kai ka ce a baka ba amma dai na baka ne kawai sai ce ma ala hadha ni ba a kanka ka bani kyauta na bika ba ba dan ka bani kwandala ko ficika sa na iman da kai ba walakin walakin ala an urma ilaha huna ni na bi ka ne don a jefe ni da mashi a nan. ya nuna makoshinsa wa shara ila halqi yayi nuni zuwa ga makoshinsa bi sahamin da mashi fa amuta sai in mutu abin da yasa nabi ka kenan fa udkhal aljanna sai a shiga da ni gidan aljanna ko fa adkhul aljanna sai in shiga aljanna fa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce in tasdiqillaha yasduq in kayi wa Allah gaskiya subhanahu ta'ala to zai gazgata maganarka falabisu qalilan sai suka dan zauna jim kadan mana nahadu fi qital al-adu sannan suka tashi wurin yakan maki fa utiya bihi nabi sai aka zo wa annabi da shi wannan mutum sallallahu alaihi wasallam yuhmal ana rike da shi qad asabahu sahmun haisu asha mashin ya same shi a inda ya nuna faƙala annabiyu sallam sai annabi sallam ya ce a huwa ho shin shi ne shi ne mutumin nan ƙalu suka ce na'am eh ƙala sai ce sadaka Allah fa sadaqahu ya ma Allah gaskiya eh, abin nan sannan sai Allah ya gazgata shi ana fahimta sun makaffanahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sa masa lukafani fi jubbati a cikin rigar annabi alaihi wasalam sun maƙaddamahu sannan sai gabato da shi fasalla alaihi ya masa sallah kun san wanda ya jihadi ba a masa wanka dama don haka sai ɗauki wasu sallam ya sa masa a ciki ya gabato da shi fa kana mimma zahara min salatihi ya kasance daga cikin abin da ya bayyana daga sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kun san mutumin da ya shahada ba a mai wanka ba a mai sallah haka ya kamata to amma saboda mai za irin tasa annabi alaihi salatu sai sa masa riga kuma shi ya gabata ya masa sallah to daga cikin abin da ya faɗa Allahumma hadha abduk ya Allah wannan bawanka ne kharaja muhajiran fi sabilik ya fito yana mai hijira cikin hanyarka fa qutila aka kashe shi shahida yana mai mutuwan shahada ana shahidun ala zalika ni manzon ka na da wannan mutum haka akan haka ya kaga yari riba Ana sallan ya bude baki ya ce shi zai maka shaida shi ya tsaya a kanka ka samu babban garanto sallallahu alaihi wasallam to ka duba maka muke waye za ka ɗauki fitika ko ƙwandala ka bashi ya ce kai malam ni ƙaunanka nake saboda Allah ba nan kuɗinka ba waye wannan <laughs> malam na <laughs> kai ana mamazurai hanka a yi ya mutsi hankali ya tashi ba a yi da kai ba kai rabu da shi da Allah mutumin duk abubuwan ne a baki kawai ba ka ya ja kaya ba ya manta mutane kawai dai kwashe mu a gabas a yamma a arewa kaza Allah san wani cin ba haka bane to ina faɗa zan nana ta duk mutumin da Allah ya sa duniya a hannun shi take ba zuciya ba ya samu hutu amma duk mutumin da ya zanto duniya a zuciyar shi take ba a hannu ba to yana cikin wahala saboda kullun tunaninsa duniya ko ta hanyar halal ko ta haram ya samu duniya amma ta zamana a nan ka huta in ta zo fantastic in ka raka good and fine ba wani matsala dama kai baka sa a ban ji hula an kama shi da wula sai a dama ban riga na gwada ba ga abinka salin alu ya karatun bai bashi to amma ka ɗauke ta irin haka ne ta ga mutum zai iya kashe mutum kamar wani mutum wai shi abubakar muhammad very unfortunate a nan adama ya zo yana soyayya da wata wai a ce an ba shi contact cewa ana son ainihin human, human ya zo christiana augustine sunanta ko menene i cannot remember ya zo da yau da ta tactically ya je ya kashe ta ya kwakula ido ya yanke nunin, da sauran abubuwa ya hada za a bashi 10 miliyan to ire-iren waɗannan abubuwa sannan karka manta fi shi yayin shi bakwai family man ne to ka ɗauki naka mana kawai shi na salin alin ka ce ya mutu in ka yanka shi din sai kwakula abin da kake so ka kai a naɗe shi alkafa ne a kai a ce shi nan. mota ce ta buge shi wa ya san mai kai saboda in naman kai na da daɗi to na kai kamata ka kwantala ka kwarzana ka ji to haka mutane ba suka koma suna rayuwa shi sa musiba ta yawa na gaya muku zan nanata ibn al yana cewa rahimahullah babu abin da yake tunkuɗa bala'i irin tauhidi saboda duk gaba ɗaya ka duba ka ga ayoyi da wasu addu'o'i babu addu'ar da za ga babu tauhidi a cikinta cikin azkarus sabah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala yi goma safe goma na la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu kaga tauhidi ne to ba abin ke tunkuda irin tauhidi sannan ba abin da ke jawo bala'i irin shirka ka saki hanya ka fada shoulder wai wai suna cewa wai wai ai sai an karkace hanya ake shan wannan daji amma an ka tsaya sanbal ba za ka sha ba wannan ban labari karatunmu na asuba wai wai dan wanshi ya tsaya takara sai aka ce to ka zo fa akwai wasu malamai can sai ce a aka ce kai duk wanda ya tsaya ma Allah baya cin baya cin siyasa <laughs> duk wanda ya tsaya ma Allah wai suke gaya mai bai cin siyasa sai ka karkace nace to Allah ya kyauta akwai wani amin ne da yake bar labari shi ma wai wani ya tsaya yana neman kujera ta sanata kuma ne ya tafi wurin wani malami boka zan ce ba malami ba sai ce to ka kawo jariri wannan bai wuce kwana uku ba sai ga yadda shekaru za su fito ta ah, ka kaɗa ga hankali wannan aiki su wane da wane da wane duka muna musu anan amma in ba haka za ka yi ba to ka daina dreaming of going to a senator just forget about it ka manta sai ce eh, gara manta din ina yadda manta mutane fa haka suke rayuwa wani na ba da labari yana gadi a gidan wani babba sai kawai yake tsakar dare sai ya zo ya gan shi tsirara da jariri mai rai ya sa shi a turmi ya kirɓa sai ce ranka daɗe na ɗan samu ɗan wani abin nan ne iyayena sun matsa min zan koma gida wannan mutum ashe irin aikin da yake kenan nake rayuwa da shi ka kamo jariri biyun dare tsirara ka kirɓa shi a turmi ya kirɓa ya kirɓa ya kwashe yadda ka san an kirɓa abin nan amala ko kuma sakwara ko doya ya tarkata ya sa a leda to malam wata irin kirkishi sai irin wannan na ba ku labarin wani ɗan saurayi da ya zo 25 year old ina masallaci na kan ɗan zauna bayan la'aka har yanzu abin nan na duka na sosai ya ce wai shi ya dace ƙur'ani irin gardin nan ne ya tsaya tun da na ga cewa i took time na ɗauki lokaci mai tsawo na shi ya tsaya patiently sai na gane cewa kamar ne yake sai magana da ni da ya ga mutane sun watsa sai taso a nan masallaci mu nan da muke karatu sai na dan mai ishara dan dakata da na kai aya sai yake min to shi ya zo ne yana cikin ina da wata matsala yana cikin wannan damuwa me matsala ka yana dai magana yana dan baya baya nace ah you are free ka yi magana ga karka damu ai daga Allah sai kai sai ni ne yanzu muke anan kuma duk irin abin da kai gafarar Allah ta fi abin da kake so ka gaya mu me ya faru sai ya ce min kaga wannan jinin a jikin rigan shi nace na gan shi sai ya shiru ka ce kana so ka gani ka zaunar da ni kana magana kana jin kafa in baka shirya wa maganan ba to ni ina da abin kuma hasali ni na karya protocol ina yan ba a tsaye da ni haka hanya haka kawai ka tsaye da ni amma saboda na ga da damuwa a fuskanka nake sauraron ka ina dai ta lallaba shi sai ce to wannan da kake gani jinin wani jariri ne me ya samu jaririn wai wani ne malami wai ya ba su wani ismi na kuɗi Shi shikenan aka ce to amma abin da ake so wai sai an samo hancin jariri mai rai sai abin da aka ce coincidence sai wata ta zo ta haihu sai ta zo ta ajiye yaro kai ai kafin ya karasa labarin na ji tashin hankali yanzu kai ka yi imajinin da ranka yanzu a kama hancinka a yanki wannan abu har da nake gaya muku nan daga lokacin da ya gaya mun da ran da na tuna wannan abu na kan zama mudi saboda ni a kan imajin yanzu haka a samu hancinka a yanki kana zaune jariri wanda bai ji ba bai gani ba sai na ce to kun yi kuɗin ya ce a ba su yi ba kuma shi ne yake cikin tashi hankali damuwa ina jaririn a wai suna yanke hancin kawai ba shawun shi amma dai ya gari ya jance ya mutu to tun da jini ne zai ta zuba yi to mutane ba haka suka koma ana ta gangami ana neman duniya ana ha maza ana ha mata kuma duk abin da kake so ka zama wani sai da ya zama ya hau ya daidaita sannan Allah ya kira shi to saurin mai kake Imam Hassan Al-Basri radiyallahu anhu yana cewa yabna Adam yabna Adam lasta sabiqin ajalak ya kai dan Adam ba za ka wuce ajalinka ba wala bi maglubin ala rizqik ba wanda ya isa ya yi overpowering ɗinka akan abin da Allah ya ce naka ne wallahi sai ka same shi sai ce to fa alama falima takda don me kake wahala ka haɗo can ka haɗo nan kai dai ba za ka iya tamfarin da abin da aka rubuto maka ba ce shekara sittin za ka yi sittin ɗin nan cif da cif ita ce za ka yi ba za ka wuce ba sannan duk abin da aka ce naka ne ba wanda ya isa ya kwace babu shi kuma abin da ba naka bane wallahi ba za ka same shi ba to me yasa kake wahala ka shiga gonar Allah kai can kai nan wai duk da neman duniya to dole jama'a sunanin mai zaki wallahi duk mutumin da ya kuskure ya je ma Allah da matsala yayi asara yayi asara duniya ka neme ta ta hanyar halal in ta samu tuntube daɗin gushi in ba ta samu ba kar gode ma Allah babu ni'ima da tafi musulunci babu ita amma mu ba mu gane haka ba ba mu farga ba malam yake cewa wa an jafar ibn abdullahi ibn aslam nan ne ko daga jafar dan abdullahi dan aslam radiyallahu an qala ce, lamma kana yawmul yamama a lokacin da ya kasance ranar yamama wato raƙin da aka yi turmutsitsi tsakanin waɗanda suka yi ridda su sama da mutum dubu ɗari biyu da sahabbai wasaffan nas mutane suka yi sahu sahu kana awwala man juriha abu aqil na farkon mutumin da aka yi marauni shine abu aqil rumiya bisa an jefe shi da mashi fa waqa baina mankibai sai ya tsaya tsakankanin kafadarsa mashin wa fu'adihi da dukiyarsa wato tsakanin hannunsa nan da nan nan kenan ya shiga fi ghairi maktal amma a wurin wani kisa ma'ana ba zuciya ba zuciya tana nan ga hannunsa nan sai ya shiga nan nan tsakani fa akhraja sahma sai ya fitar da mashi wa wahana lahu shiqahu al-aysar fi awwal an-nahar sai hannunsa na hagu sai ya masa rauni tun farkon yini wa jurra ila rah aka ja shi zuwa cikin kaya falamma hamiya al-qital a lokacin da yaki ya zafafa shi yana nan jini ya zuba ga hannu kusan ya yi rauni tunda ba zai iya wani aiki da shi ba haza hazamal musulman musulmai suka yi rauni Waje wajawazu ri'alahum suka ƙetare kayayyakinsu suka gudu wa abu aqil wahirun min jurhi abu aqil ya yi rauni cikin ainihin rauninsa sami'a a ibn adi ya a ma'na ibn adi ya sai shi abu aqil ya ji ma'an ɗan adai yana ihu radiyallahu anhuma yana cewa ya ku jama'a ya ku jama'a fa nahada abu aqil yuridu qauma sai abu aqil radiyallahu anhu ya tashi yana nufin mutanansa shi ma za shi Ya yafih yana kira ya lal ansar ya ku mutanen madina Allah Allah wal karrata ala aduwikum ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah sannan ku zo ku tunkari makiyanku. ana fahimta kala abdullah ibn umar abdullah dan umar yace radiyallahu anhum fa nahada abu aqil yuridu qauma sai abu aqil ya tashi yana neman mutanansa mutanen madina kenan za shi wurin fa qultu sai nace ji abdullah dan umar ma turid me kake nufi ne radiyallahu anhuma ma fika qital ai kai baka da yaki laysa ala al-a'ma harajun wala ala al-a'raj haraj wala ala al-marid haraj kai yanzu mara lafiya ne yaƙi ya riga ya sare a kanka qala sai ce qad nawa al munadi bismi ai shi mai kwarmatawa yi shagube da sunana tun da ce ya lal ansar to ni ma mun shagube qala ibn umar abdullahi dan umar sai ce radiyallahu anhu fa qultu sai ce innama yaqulu la ya lal ansar ai cewa ya mutanen madina bai ce ya aba aqil ba wala ya'ni al jarha kuma da ce ya lal ansar ai ba marasu lafiya masu ciwo yake nufi ba qala abu aqil abu aqil yace radiyallahu an ana min al ansar ni dinnan ina ɗaya daga cikin mutanen madina wa ana ujibu ni kuma wallahi zan ansa kiran sa walau habuwa ko da rarrafe ne sai na fito ni ma an yi da ni na umar abdullah dan umar yace radiyallahu anhum fatahazzama abu aqil sai ya daura damararsa wa akhadha sayfa bi yadihi yumna ya rike takobi da hannunsa na dama da dama kun san ya yayi rauni thumma ja'ala yunadi sannan ya fara kira ya alal ansar ya ku mutanen madina karratan ka mai hunain ku taso tunkara kamar ranar hunain haina ajabatkum kasratukum falam an ankum shay'a mun yi bayanin ran hunain da musulmai suka fanfala suka bada baya ya ce ku zo mu tattaru fajtami'u rahimakumullahu jami'a ku tattaru Allah ya muku rahama dukkanin ku gaba daya taqaddamu ku gabato fal muslimuna dari'atun duna aduwwihim sai ga musulmai sun tattaru sun yi ƙawanya kamar zobe wato a wurin makiyansu hatta akhamu har sai da suka tunkari suka farma aduwahumul hadiqa wato suka farma ainihin maƙiyansu a cikin gona fahtalatu sai suka gwamutsu واختلفت السيوف بيننا وبينهم تكبا سكا سابا تكاني مرسو ني انساراني ما أتاريني قال ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فنظرت إلى أبي عقيل سينك لي أبو عقيل وقد قطعت يده المجروحة أن ينكي أم سرونا حنو الناس الأكا مساروني حنو هاقو أم تبجي yanzu abin da ya rage masa kawai hannu daya min al mankib daga ainihin kafada an fidda shi tunda dama it's not active bai aiki wani ya tasa masa kawai raba shi da hannun fa waqa'at ila al-ard sai hannun ya fadi kan kasa wa bihi min al-jirah tattare da shi akwai na rauni da miki 14 jurha akwai suka da miki 14 kulluha qad khalasat ila maqtal kowane rauni ya isa zuwa wurin kisa makisa in bai kai sha hudu ba kowane rauni is enough for him to die ya ishe shi ya mutu ana fahimta to bare sun zama compounded sun tattaru har guda goma sha hudu wa qutila aduwullahi musailima aka kashe makiyin Allah musailima asalin sa nace muku sunansa habibu ibn har sunan shi kenan amma muna kuskure muna cewa musailama ba musailama musailima bi kasrin lam ana fahimta ba musailama ba dama shine jagora aka kashe shi qala ibn umar abdullahi dan umar yace radiyallahu anhuma fa waqaftu ala abi aqil sai na tsaya akan abu aqil wa huwa sari'un an yi masa warwas bi akhiri ramak yana jin numfashin shi na karshe, wannan na koran wannan wannan numfashi na tunkudan wannan fa qultu sai ya aba aqil ya kai baban aqil qala sai ce labbaika na amsa maka sau biyu bi lisanin murtad da harshe karyayye harshen ya kari yana haramar mutuwa sai tambaye ni ka liva irin ta sahabbai radiyallahu anhu <clears throat> yace limani dabra akan wa da ta kare ana fahimta wane ne aka murkushe qultu sai nace abshir kai bushara qad qutila aduwullah an kashe maƙiyin Allah musailima yana cikin wannan harshe fana karshe ya karye farafa usba'ahu ila sama sai daga dan yatsansa haka sama yahmadullah yana gode ma Allah wa mata yarhamuhu Allah sannan sai cika tunda an kashe makiyin Allah shi yanzu bai babu matsala ya daga hannunsa ishara bai iya magana nufin Allah na gode maka to waye cikin muke da irin wannan tunani kaya kwandala dukiya duniya ba su bane ba mu jama'a to kuma da nake faɗa ka tara su ɗin baka yi abin da ya kamata din ba sai ga makiyin ka zai gaje ka a bagat nawa kai ka gama wahala ka tara dukiya? akwai na ba ku labarin wani gado masallaci uban shi ya bari yake kokarin ya kakkasa shi gida-gida masallaci yan wani suka ce ya mala rashin imanin ka ya kai haka tsohon baka nema mashi ba kuma shi dan abin da ya samu sadaka kuma ya ce wai kaza kaza to ka rike gidan gaba ɗaya mu ka ba mashi masallaci amma ya kawo duwatsu da yashi da bulo za a yi da makeshin ko ina da ina ana fahimta jama'a to duniya idan ka same ta ka yi kokari da ita ka nemi lahira in ba haka ba sai ka gama wahala ka yi aikin baban giwa kuma a zo a ci dukiyan ba mai cewa Allah ya ji kanwa ne wani ma zai ce ma a shar shi dan kaza kaza ai san da yake raye ko taimako bai to yanzu ga dukiyar za a ba mu wani ma da gayya kila ya zina da dukiyar taka da kabari ko ya sha ya sha baraka saboda baka bi Allah ba to yana da kyau tunanin mai saki wa minhumul bara ibn malik daga cikin irin masu wannan akwai bara'u dan malik akhu anas ibn malik radiyallahu anhuma dan uwan anas dan malik Allah ya kare su da yadda an ibn sirin an samu daga ibn sirin radiyallahu an anna al muslimin intahu ila ha'it fihi rijalun min al almushrikin musulmai sun tiki mun karanta wannan yaki da kuna ga cikin suwar min ayati sahaba yaki ne aka hadu da musulmai da mushrikai sai mushrikan suka koma wata gona da ake cewa hariƙatul maut gonar mutuwa sai ya zanto a suna sanya me yake da suna abin nan a wuta majaujawa in suka sa sai su wulwula sai su wulwulo shi sama to duk wanda ya kama ya shiga jikin shi to da nama za a cire shi haka suka dinga masu habbai radiyallahu anhu da aka zo kuma sun kulle gate kusan gini irin na mutanen daɗin nan bai yi wa iya fasa shi cikin sauƙi musulmai na tsatsaye faƙa'idal bara'u alatar sai shi akwai surken yaƙi bara'u sai ya zaune a kansa radiyallahu an ya ce to abinda za a yi wa ƙala sai ce irfa'uni ma rimahikum ku sanya mashin ku ku ɗaga surkena na yaƙi shi yana kan shi kamar kujera kun san kamar wani na aikin shi wanda ake sa a ƙirji haka sai ya hau kansa ya ce to kun samu da za a yi gonan nan zan hau wannan abu ku ɗago shi da mashi kowa ya sa mashi tunda kun san dama akwai marika da ake yi na igiya wanda yake dan kada ya fita to daidai wurin igiyan ku sa ku tsaga ni idan kuka sa ku nemi taimakon Allah ku ce bismillah ku ku wuntsula ni wannan wa zai iya wannan dan su ne wannan su suna ciki kaga dai so many implications baka san yawansu ba baka san tattalinsu ba kai kaɗai a ciki ƙofa a rufe virtually kawai in dai ka shiga kawai to dama ka yi sallama da na waje ana fahimta malamai waye cikin mu zai iya wannan tunani aka ɗaga shi radiyallahu an da ya hau wa fa'alƙuni ilaihim ya ce ku tsara ni kawai ku ingiza ni fa wa ra'al ha'id sai suka jefa shi bayan wannan katanga Kala. rawi yace radiyallahu an fa adrakuhu wa qad qatala minhum ashara kaji jarinta da ya shiga sai da ya kashe mutum goma kuma ya buɗe kofa dan dama ta din shi ƙofa. da ya kabbara ya kashe mutum goma ya yi ƙoƙari ya buɗe ƙofa suna tsara suna kaza amma ina وجرح البراء يومئذ أكي مش روني أولا رانا بضعا وثمانين جراح روني تمانين دا ترع mai sara na yi mai suka na yi saboda kar a buɗe wannan ma baina ramya tsakanin jifa wa zarba da sara fa qama alaihi Khalid ibn al-Walid Khalid dan Walid radiyallahu an ya tsayu a kansa shaharan wata guda hatta bara amin jarahatihi har sai da ya samu sauki daga rainon abin nan ciwon sa to jama'a waye mai irin wannan tunani a cikin na'am ana fahimta kullun tunaninka 'yan matarka 'yan 'ya'yanka, kaza da kaza <coughs> kana ma roƙon Allah Allah dan baka dan extension ba haka bane saboda kana tunanin 'yan yaran nan ka tafi yanzu to yaya za su yi yanzu ba zumunci eh dan uwan kamar ila bai san bai da ainihin biografin 'ya'yanka cikakku bai san su ba to yanzu in ka tafa irin wannan yara yan kanana ya zaka yi to Allah dai Allah ka dan ba mu extension <coughs> to Allah baya shawara ya riga ya yi sidin komai subhanahu ta'ala ko za a bakka ko ba za a bakka ba kai aikin alkhairi kuma sannan shi ya gaya maka abin da za ka yi ɗin in kana jin tsoron abin ga وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم بيتي sannan wal yaqulu su ji tsoron Allah su faɗi magana ta daidai su ji tsoron Allah su faɗi magana ta daidai majors guda biyu kenan sannan a can ƙasa in ka koma don mutumin da yake tsoron iyalinsa su tarwatse Allah ya ce ya Ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum ana fahimta sai can gaba kaɗan ya ce daga cikin matayenku da yanku akwai makiyanku to in baka so wato iyalanka zama scatter a farfashe a watsi a bayanka sai ce fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu me yake khairan lakum ku ji tsoron Allah da ya faɗa a can sannan ku ji magana ku yi biyayya sannan ku ba da dukiya don mutumin da ya tara abubuwan guda biyar ya ji tsoron Allah ya faɗi magana ta daidai ya ji ya yi ɗa'a ya ba da dukiya to ya samu immunity cikin iyali vice versa kishiyar haka wanda bai ji tsoron Allah ba bai faɗi magana ta daidai ba bai ji ba abin ƙur'ani bai bi ba magana musallar sannan bai ba da dukiya ba to kar ma ya yi tunanin wai iyali sai abin da ya ji kawai a cikin makabarta muna fahimta ƙur'ani kullum ya kawo cuta zai ce ga magani kullum ya kawo cuta zai ce ga magani to amma da yawan mu ba mu kan lura da abubuwan kawai mu ta kanmu kawai muke shi sa muke wahala muke gararan ba Allah muke roƙo subhanahu ta'ala ya datar da mu ya shirye mu ya ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci subhanaka allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu